Masu sauraron mu da maraicen talatan nan Assalamu alaikum barka da warhaka. Halima Jimarauce daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin noma tushen arziki har wa yau dai tare da Dr. Murtala Muhammad Badamasi na sashen binciken ƙasa wato Geography a Jami'ar Bayero ta Kano. Idan kuna biye da mu dai muna tattaunawa da dakta ne akan matsalar kwararowar hamada da zaizayar ƙasa. To shin shugabannin kasashen da ke fama da wannan matsala ta hamada da zaizayar ƙasa na aiki da sakamakon bincike-binciken da su dakta ke gudanarwa? Suna ma ɗaukan shawarwarin da su dakta ke basu? Dakta zai amsa mana waɗannan tambayoyi amma kahin nan zai sa mana bayanin da ya fara yi a makon jiya akan irin tarurrukan da suke yi akan wannan matsala da bincike-binciken da suke yi da kuma tsare-tsaren su game da albarkatun gona. Satin da ya shuɗe akwai taro da aka yi a ƙasar Mali kan irin wannan al'amari wanda yaya za a yi ya kasance an shigar da jadawalin bincike da masana kimiyya suka yi a kan wannan al'amari an shigar da shi cikin jadawalin tsarin gwamnati musamman ma ta fuskar albarkatun gona su wannan taro an yi shi a ƙasar mali kuma ina ganin kusan ƙasashe goma sha bakwai duk sun halatta ƙoƙarin cewar an haɗa kai an kalli wannan ta fuska ɗaya an kuma yaƙe ta an kuma shirya mata domin ɗan adam bai samu mafaka so su ne dai bincike wanda na san kwana kwana ake yi a kansu da kuma bincike waɗanda waɗansu masanan suke yi a na san an yi nisa a kan wannan yawa dakta yawanci inda ake samun matsala sai a ga kamar gwamnatocin ƙasashen da kuke wannan aiki ba ruwansu da sakamakon da ake basu babu wani mataki da za a ɗauka ko wani shiri na musamman da za a domin a aiwatar da shawarwarin da kuka bayar ko binciken da kuka yi. Eh wannan haka yake hajji Halima. a lillahi wa rasuli sau tari za ki ga an yi bincike an abin nan an karkare an ba da shawarwari to amma shawarwarin nan kamar dai an ajiye su ne kawai decoration a cikin akwatuna a ofisoshi na gwamnati to a ƙoƙarin ganin irin wannan al'amuran sun fara zama suna tasiri na wajen harkar koma baya shi sa wancan taron da nake miki magana na wanda aka yi satin da ya shuɗe a mali wannan aka kalla ake kallon cewar ya za a shigo da wannan bincike ta ministerial committee na gwamnatocin waɗannan ƙasashe guda goma sha bakwai ya kasance an shirya musu jadawalin an shigar da shi cikin tsarin mulki a ga kuma wanne mataki za a bi na bibiyar abin da za su dinga abin da implementing din abin na wannan program sun so da ya kasance a ƙarshe dai kwalliya ta biya kuɗin sabulu wannan shi ne mafi taro mafi girma da aka fara yi a wannan karni to muna sa ran muna yakinin cewar idan Allah ya kaddara za a fara ganin tasirin hakan idan kuma ba a fara ganin tasirin hakan ba akwai yiwuwar cewar za a sake wani taro wanda za a bibiyi menene ina ma gizo ke saka ina ne menene matsalar al'amarin an musu ne an inda shi wanda yake harka gwamnati lillahi rasuli bincike idan kai da yaranka kake na kai mai bincike sai ka faffasa masa ka mai da shi ruwa-ruwa ka mai da shi abin da shi zai iya ɗauka ya gani idan ya yi menene tasirinsa in ya yi ne tasirinsa to an mai da waɗannan jadalon an ba su alƙalma a hakan kuma ana tunanin kafin baɗi uwar haka za a fara ganin hoɓasan su wajen gudanar da irin wannan al'amari a cikin tsarin mulki ba wai ga wajen harkar noma kaɗai ba a komai ma idan za su yi su kalli yanayi kafin a ce sun aiwatar da al'amari ko da cinikayya ce ya kasance kafin ka ba da lasisin ya cinikayyar kaza sai ka kalli me wannan al'amarin zai je dawo wani illa zai kawo ga yanayi saboda idan ya ka illa ga yanayin nan mutanen ka su za su wahala idan mutanen ka suka wahala kai kuma kai ne za a yi ta wa kuka mulkin ka ba kyau mulkin ka ba abin nan to ina ganin shine dai a mataki na farko da aka ɗauka akwai matakai da dama da da aka ɗauka to amma wannan shine mataki mafi girma da aka taɓa ɗauka a ƙungiyance a nahiyar afirka maso yamma To dakta baicin ma wannan matsala ta kwararar hamada da zaizayar ƙasa ga kuma matsalar da ka ambata zuwa to kahewar ruwayen koguna da na tafkuna sanadiyar canjin yanayi. Kuma wannan matsala ta shahi ba manoma kawai ba hadda makiyaya da masanta. Eh wannan matsala ta abin ta canjin yanayi ka bayyana cewa ba, ba harsashe ba ne. canjin yanayin yana faruwa. Iyakacin shirin kenan a yau, amma idan Allah ya kai mu rana ya ta yau za mu ci gaba da wannan bayani akan canjin yanayi da kuma illolin shi ga rayuwar jama'a ta ɓangarori da dama. Yanzu a madadin Dr. Murtala Muhammad Badamasi na sashen binciken ƙasa a Jami'ar Bayero ta Kano da mai haɗa mana sauti Julius Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata, amma kar ku yi saurin tashi. ku dakata ku saurari shirin yau da gobe wanda ni da Jamila Kabiru Fage za mu gabatar muku yanzu nan.